وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شا شدا قوتا سفر أنا هنا ينكر hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara 1448 wanda ya daidai da 30 ga watan ko talatin da ɗaya ne yau? to yau talatin da ɗaya ne? talatin ga watan bakwai shekara dubu biyu da ashirin da shida ko? majalisunmu na mata da ke gudana na alfaruk islamic academy littafinmu na farko shine jami'ul mutun fi tauhid wal aqida muna cikin littafi na farko shine kitabut tauhid kuma wannan shine darasi na talatin babi shi ma babi na talatin daidai ne da na fada shafin hannu na shafi na hamsin da ɗaya ban san naku ba ko akwai bambanci daidai ne za mu tashi inda malai ce babu ƙaunin lahi ta'ala wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillahi babin da zai magana game da faɗin Allah subhanahu wa da yake cewa wa minan nasi kuma akwai daga cikin mutane man yattakhidhu min dunillahi andadan wanda suke bauta wasu kishiyoyi ba Allah ba wanda suke bauta ma wasu abubuwa koma bayan Allah menene bautan gare su shine yuhibbunahum suna son waɗannan abubuwan sawa'un mutane ne ko ba mutane ba ne ka hubbillahi kamar yadda ake son Allah to wannan bajin fa yana da tsada kwarai da gaske yana da matukar tsada don da yawan musulmi ma ba su san bala'in da ke cikinsa ba kujen da Allah ta'ala ya faɗa ya ce akwai wasu daga cikin mutane wanda suke bauta wa wasu kishiyoyi koma bayan Allah bauta suna yin abin da Allah kaɗai ake masa wannan shi ake ce ma shirkul mahabba shirka a cikin soyayya ana yin shirka a cikin soyayya sannan kuma abin da ke da hatsarin da da yawa ba a sani ba shi ne waɗannan wanda Allah ya ce suna yi masa shirka ɗin ba fa ba sa son Allah ba kuna fahimta ba wai ba su son Allah ba ne a'a laifinsu shi ne suna son waɗanda suke so ka shubillahi irin soyayya da ake ma'alla sun daidaita su da Allah suna son Allah ba suna ƙin shi ba amma kuma suna son waɗannan kishiyoyin na Allah daidai da irin son da suke hana Allah subhanahu ala ana yin shi ko ba a yi inda za ku gane shi ne mutum zai ce na san Allah sai Allah ya ce ba baya son kaza sai wani mutum shi kuma ya ce shi kaza yake so wanda ya saba mana Allah din sai ka ga mutum da sunan yana son Allah amma yana biye ma abinda wancan ke so saboda soyayyarsa gare shi ku dauki mata ga soyayyar da suke ma yan fina nan da sauransu duk da alhamdulillah yanzu na ga alamar su ma ɗin tasirin su yayi ƙasa. to amma ku kalli soyayyar da yan kwallo suke ma yan kwallo da mawaka da ake musu kuna gani wannan ko ba ku gani ba ku gani za ka ga ana buga ƙwallon kafa sallan isha'i za ta yi za a kira sallah shi dai ka san ba kafuri ba ne kuma a ran shi ka sai yana son Allah amma ga abin da Allah ke so a yi mishi a yanzu saboda son da yake ma wancan sai ya tsaya yana kallon abin da shi ya fiye masa Ba ta kukun gane ba irin wannan soyayyan ke sa mutum ya haramta maka abin da Allah ya halalta kuma ka bi ko ya halalta maka abin da Allah ya haramta kuma mutum ya bi to wannan matsala ce kwarai da gaske shi yasa malai masa babi bai zaman kansa yace wa qaulihi da kuma fadin Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul tauba aya ta 24 da yake cewa qul in kana aba'ukum wa abna'ukum ya kai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ko ya kai makarancin alqur'ani faɗawa wannan al'umma da dukkan masu jinka in kana aba'ukum idan har <coughs> ubanninku iyayenku wa ukun da ƴaƴanku an fada aba ya shafi hatta ummahat an kawo mazajen saboda jinsin namiji ya furin jayi akan namiji idan har ya kasance iyayenku maza da iyayenku mata din ma wa ukun da ƴaƴanku mazansu da matansu sai ce ila qaulihi ka karisa ayan da kanka har zuwa faɗin Allah ta'ala da ya ce a habba ilaikum su suka fi soyuwa a gare ku minallahi fiye da Allah wa rasulihi da manzansa a gaban sai fatarabbasu to kun jira dakon azaban da za ta zo ya jero wasu abubuwa a cikin wannan ayan Allah subhanahu wata'ala sai dai malam ya cire su ya kawo abin da su kaɗai ke so a matsayin hujjan da ya buɗe babin da shi wal a ba uku, idan iyayenku wa uku da 'ya'yanku. annabi sallallahu alaihi a wurin Allah ce innama amwalukum wa auladukum fitna ko akwai fitina a dukiya akwai fitina a mene a yaya da mata dukkani menene fitinan su malamai suka ce za yi sadaka sai su sanya kan rowa za sai janareton masallaci sai yara ce baba ta fa aka gama ka san fosam ana kashe kuɗi da yawa ka bari mana in ka gama canza mana kaza ko in na gama university ko in na gama kaza ko in na gama kaza sai ce wannan kuma shawara ne fa you know shikenan kila kuma kan a gama kai an dinka maka likafani so nawa akai hmm so nawa kai an yi da yawa an ji wannan to haka malam usaimin ya rinka kawo su <clears throat> ɗaya bayan ɗaya to nan da Allah Ta lace ya kasance iyayenku da 'ya'yanku a gaba ma ce wa tijaratun ka kasadaha hako da kasuwancin da kuke tsoron fadinta ka kyala kasuwanci ka kyala Allah ka tafi kasuwa kai ta abin da ranka ya so har zuwa inda Allah ya ce ahabba ilaikum su suka fito yawa a gare ku min Allah wa rasuli sai da Allah da manzansa fatarabbasu to ku jiran dakon fitina da azaba tana nan tafe ta duniya da lahira domin Allah yana fifi yana dauka al'umma ne gwargwadon da suka yi riko da addinin to sai malika hadisi yace wa an anas an karbo daga anas dan malik anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala lallai manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace la yu'minu ahadukum dayan ku ba zai taba zama cikakken mai imani ba anan ba ana kore imani gaba ga barin mutum ba ba ana nufin mutum ya kafirta ba amma da imaninsa akwai tawaya da rauni yace la yu'minu ahadukum ɗayan ku ba zai taba zama mai cikakken imani ba hatta akuna ahabba ilaihi har sai ni manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na zanto mafi soyuwa a gare shi bi ma'ana abinda nazo da shi da ni kaina shi ya fi so fiye da kowa da abinda wani ya zo da shi min waladihi kama tun daga ɗan da ka haifa in ka ji ɗanka ba zai iya saba ma annabi ka saba mishi ba to kana da matsala an fahimci wannan tun kafin annabi sallallahu alaihi wasallam haka sunnar Allah take annabi nuhu alaihi salam lokacin da dan shegibin Allah me yace da shi innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayr salih yace ba danka bane ba dan kwarai bane shi ba aiki na gari bane fita harkan shi yi abinda ni Allah na saka to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ɗayan ku bai zama mai cikakken imani ba har sai ni annabi sallallahu alaihi wasallam na kasance mafi soyuwa a gare shi fiye da ɗan da ya haifa kai ba ma shi ba wa walidihi da mahaifinsa kun gana ta kawo ɗa ba kawo ya ba an kawo uba ba kawo uwa ba ko saboda su ne mafiya ƙarfin ai waɗanda aka ɗora matsawainiya idan har su ɗin an ce a saba musu to min babu aula ba a kawo maganan wata mace misali to ba su kaɗa manzala sallallahu alaihi wasu ne ce wannan si ajma'in da mutane baki daya duk wanda bai ji cewa ya fi son Mandala sallallahu alaihi wasallam fiye da kowa ba hanyar da imaninsa jabu ne ba na gaske ba ya ake gane son annab sallallahu alaihi wasallam ya ɗara na kowa a ranka shi na ga kana bin abin da ya ce abi ba tare da waiwayen wani ko wata ba ko tsoron wani ko tsoron wata Allah ka azurta mu da irin wannan imani to akhrajahu imam al-bukhari da muslim suka ruwaito hadisin malai ce walahuma haka dan har wa yau <coughs> imam al-bukhari da muslim sun sake ruwaito wani hadisin anhu daga anas dan malik qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace salasun akwai wasu dabi'u guda uku shine ma'anan salasun abi ma'ana salasu khisalin wasu ɗabi'u guda uku man kunna fihi duk wanda waɗannan abubuwa uku suka zamto ɗabi'unsa duk mutumin da waɗannan ɗabi'u uku suka zama masa jini da fata waje da bihinna halawatal iman to ya samu zaƙin imani ɗanɗanan imani ta sanadiyarsu ya samu ɗanɗanan imani imani ko aljanna yake kai mutum kamar mai tambaya ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanne ne su dan mu kiyaye ga sunan sai in auna kai na ke ma ki auna kanki da su ce an ya yakuna Allahu wa rasuluhu a habba ilaihi min ilayhi siwa kuma. na farko shi ne kasance Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su kasance a ahabba ilaihi su suka fi soyuwa a wurinki siwa kuma fiye da wasu wanda ba su ba Siwa siwahuma dinnan mutum ko kuɗi ko menene ko dangantaka ko wane ne dangin ku sun taru an yi mitin za a abu kaza abu kazan nan kuma saba mu annabi ne to sun zama siwa kuma yanzu sai ki kyale su za ki sha zagi an dade ba a yi zagin ba waye zagi ya taba kashe shi <laughs> ko ba shi kenan in wai kina tsoron a zage ki to har yanzu baki shirya bin addini yayya na gaskiya ba su waɗanda Allah ya yabe su na gaskiya la yakhafuna fillahi law matala'im zargin mai zargi sukan mai suka zagin mai zagi baya hana mumini tunkaran abinda Allah ya ce ayi an gane ko kuma yana daga cikin alamar rashin ikhlasi saboda an zage ki sai ki ja baya ko saboda an yabe ki sai ki ƙara ki fiye da yanda kike yi a'a shi mumini yana nan inda yake yana nan inda yake inda Allah ya ce ayi nan za a yi masu yabo ba su sa ya ƙara aiki masu suka ba su sa ya ja da baya alaman kina da ikhlasi kenan in ko kika ga baki da wannan to gaskiya kina da sauran aiki a gaban ki don wata jaraba in ta zo za ta jefa ki inda laki ki dama ko shakka ba Allah ka tsare mu to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace daga cikin mutanen da suka samu dan imani akwai mutumin da Allah da sa suka kasance su suka fi soyuwa a gare shi mimma huma fiye da duk wani abu wanda ba su ba kuɗi ne dangantaka ne ƴaƴa ne wane ne ko ma dai menene huma wa an yuhibba mar'a ko da fa malamin ku an fahimci wannan eh ko malami ne malami kuskure sai a roƙa mai gafara amma fa ba za a so shi kamar yadda ake sa Allah da manzon sa muna son malaman mu ne saboda mun ga suna son sunna ko ba haka ba muna musu da'a saboda inda muka ga alakan su da sunnan ma'aiki shi yasa suka zamto abin girmama a gare amma nan da malami ya zama ba abin da ke gaban shi kenan ba sai a roƙa mai gafara sai a ɗauki na Allah da manzon sa ba shi kenan ba mhm. wa an yushibba al-mar'a abu na biyu da zaki iya gane ko kin samu ɗanɗanin imani ko baki samu ba shine ga kina son almar'a mar'a almar'a ya shafi mace ya shafi namiji mutum ya so wani mutum kiga kina son wani mutum la yuhibbuhu kuma ya zamto baki so wannan mutumin ba illa lillahi face sai domin Allah wanda muka fi so a wannan babin shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na biyunsa sa sayyidina Abubakar na uku Umar na hudu Usman na biyar Ali na sauran al'asharatul mubasharu bil janna mun kusan su wallahi fiye da iyayen da suka haife mu saboda su suka zo da rahaman da mu da iyayen namu duk sanadiyar sa mu tsira su suka tallato hajar muka taba haka ne ko ba haka ba to sannan kuma har ki gangaro kiyo kasa kawarkin nan wace ce makwabciyarki misali ɗaya. mala abubakar mahmud guri muna son mala abubakar mahmud guri ko ba komai sa muke son shi ba sai san Allah ina ba ta mun fahimci wannan Allah ka ji malan da rahama Allah ka sa aljanna ce makomar shi mun samu guda nawa ƴan uwa biyu kuma guda nawa ne guda uku to wa an yakraha daga cikin alamar kin samu dandanan imani shine kiga kin kyamace an ya'uda fil kufri a ce yau mutum ya koma kafiri Ba da in an qadahu Allah alhalin Allah ya kubutar da ke ba kafira bace ke ki rinka ji kina kyamatan wai a ce yau mutum bai tsalla a duniyar nan to ina ya ga rahama mutum ya ji yana kyamatan a ce ya koma kafirci alhalin Allah ya kubutar da shi kama ya karafu an yi kusafa nari kamar yadda yake kin a ce yau an ɗauke shi yana raye an jefa shi a wuta malam usami ya ce ai ta fassarar hadisin a sarari yake dama duk wanda yana musulunci koma kafirci wutan za a jefa shi kun fahimci magana na taba gaya muku wani dattijo a garin Zariya sanda ake yin gadon kubanni wanda ya san gadon kubannin kabar a gwaro da ka saban gari pizza wannan gadon sanda ake tayinta a lokacin tana eh haka ne hu oh <laughs> a bato gida kam ai da <laughs> a gida ai ba a manta hajiya hmm, kowa bar gida da ya bar shi eh, <laughs> oh, wai sun ji haushi na kai zariya Allah ya ba ku haƙuri kuma wallahi sai ne ta faɗa ta yara suka ce an ji zafi a fashe ko eh abin ya faɗo a zariya ne da ya faɗo a inda ba zariya ba nan zan faɗa amma a nan ne abin ya faru sanda ake aikin wanda suka sani gada na hannun hagu in ka fito daga siti gari mai albarka ka san duk duniya siti ba su da yawa daga cikin kuma city masu albarka akwai zariya siti shi ma ɗin ku fashan <laughs> ko musamman ka jeri min tsiwa lamba mai saba'in da biyun nan ka ce fatan alkhairi in ka fito daga cikin kodar kofar doka ta Zariya za ka tafi sabon gari ni wa'azin nake so ku ɗauka kuma ma na sauka shanda ku dawo mu je in kuka je za ka ga gada ta hagu a lokacin da ake gina gadan ina ga early 90s na hagun aka fara yi sannan aka zo aka yi ta ta dama to wani dattijo zai tafi kasuwa sabon gari a keke zai wuce ya ga tura wanda suke aikin zai dawo ya ga har yanzu dai suke aiki na sun yi zufa shi har yi kasuwa sai ya tsaya kusa da su ya ce yahudu yanzu ba sallah ba masa jin hausa wallahi ya ce da su yahudu yanzu ba sallah tun safe inna lillahi wa inna ilaihi raji yanzu haka ba sallah inna lillahi sai ya gada keken shi to shine wannan mutum ya kyamaci ya koma eh? ku ga yadda shi ina so ku gane kyamatan ne yana ganin shi yanzu mutum da imani ya zauna ba sallah yi sallah bai yi ba to ina ga kuma a ce musuluncin ne babu ai magana ta munana bayani ya fito to ku zo mu ne kuka sake tabo da sai ta fadan fallalan zariya har a tashi wa fi riwayatin a wata riwayan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yayi la yajidu ahadun halawatal iman babu wani mutum da zai taba samun zakin imani hatta har sai sai fara jerowa har sai mene har sai ya kasance Allah da manzansa su suka fi soyuwa a gare shi fiye da wanda ba su ba har sai ya so mutum bai so shi dan komai ba sai domin Allah har sai ya rinka kyamata da kin ya koma kafiri alhalin Allah ya kubutar da shi daga kafirci kamar yadda yake jin tsoron kyamatan a jefa shi a wuta sannan ne ya zama ya samu zakin imani jama'a an gane wannan bayanin na Annabi sallallahu alaihi wasallam to Allah ya dace da mu muje malai cewa alibi na abbas haka nan an karbo daga abdullahi dan abbas Allah ya kara yadda a gare shi yace man ahabba fillahi duk wanda ya so wani abu ko ya so wani mutum ya duba zuciyarsa da ya leka zuciyarsa ya ga ba dan komai yake son wannan mutumin ba sai domin Allah wa abghadha fillahi kuma ya ki wani mutum da ya duba zuciyarsa ya ga ba abin da yasa ya ki jinin wannan mutumin sai domin saban shi ga Allah kun gane maganar wa wala fillahi kuma ya jibinci wani mutum ya ji jini da tsoka shi yana jin in zai rayu gaba ɗaya tare da mutumin nan bai asara ba da ya duba zuciyarsa sai ya ji babban makasudin da ya sa ba neman kuɗi ba ne ba neman suna ba ne ba neman kaza ba ne ba neman kaza ba ne fillahi saboda Allah kaɗai sa haka kamar yadda muke jin da za mu koma madina mu tare har mu mutu ba mai asara ba saboda mun san wake madina Wa'ada ahada fillahi kuma ya kiyayya da ya duba dalilin kiyayyarsa a ransa sai ya ji kawai shi fa dalilin da ya sa ta ki wance kawai wancan nan yanda ba ta san Allah ba ta mutunta addini to ku sani fa inna ma tunalu wala walayatallahi bidhalika wanda Allah sallallahu alaihi ce to tabbas kuwa wanda ya cika waɗancan sifofi zai samu kauna da jibinta na Allah sanadiyan wancan soyayyen da ya ma mutane domin Allah da kuma kiyayyen da ya domin Allah walam yajid abdun annabi sallallahu alaihi wa sallam ce har abada bawa ba zai taba samun ta'amal iman dandanan imani ba ba wani bawan da zai taba samun dandanan imani wa in kasurat salatuhu koda ko sallarsa ya yawaita koda raka'a dubu yake a rana na nafila wa saumuhu kuma ko da azuminsa ya yawaita ga alhamis ga litini ga uku a wata ga siyamu Dawud kai ba zai taba samun jibinta da zaƙin imani ba hatta ya kula kazalika har sai ya kasance yana soyayya don Allah yana kiyayya domin Allah Kirka shi hmm. ba ga siyasa nan ba ka ga fitan kafa a ka ga tuntube ai an fara ba an fara an fara hmm. yanzu ƴaƴan tsaki ne mayin wata gero ne cikin tafin hannu za a watsa tsar an tafi da shekara takwas ɗinsu da shekara hudunsu Hmm? a 'yan dubinnai 'yan danarir 'yan ƙananan kuɗi ka sai da wutar lantarki da asibiti da kwalta da ruwan famfon garinku shi kenan Allah kyauta waƙar sarat amatu mu'akatin nasi annab sallallahu alaihi wasu ce an waye gare kuwa mafi yawan yan'uwantakan mutane ala duniya suna yin yan'uwantakan ne kawai don saboda duniya duba a danginku wanda tafi kuɗi in ta haihu ya kike ga taron sunanta tun ana saura kwana nawa ke tafiya sunan gaske ne gaske ne gaske ne ta da wata ko kallon kallon tsegumi sai ta tafi a ce ta bake ma yara ka in banga wance ba sai ki ga ana buga waya hajiya fa ta ce baki zo ba ka zama talaka kuma ka sha bakin ciki رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب ومن لا عنده الذهب فعوذ الناس قد ذهبوا in kana da kumban susa shi kenan sai ka ce kaga bera yana cin bakin karfe ya ce alhaji ya bera yanzu barnan ya wuce talaka ya na ga yana cin jarida ce karya kake shi ne magana to gashi ya ce yan uwantakan mutane yanzu kusan da al'amarin duniya ku ƙara komawa siyasan da ake ka yanzu har masu kuɗin da sun wadatan suna nan suna gawa za su goyi bayan shi wa za su ba gudunmuwan kamfen saboda kwangila saboda wani haraji da za a rage musu ba sai sun biya duka ba wani da haraji za a rage mai kuɗin haraji shi kenan shi ba ma za ka san shi sponsorin abu kaza ba suna nan amma a dangin uwarsa akwai wanda yunwa ya kusa kashe shi ba taimake shi ba kai a mata dangin mahaifiyarsa gonda auduk ashe a wata ba ta da audugan da za ta tara jini a walakance take rayuwa amma bai sai ya taimake ta balle ba ta asibiti balle ya taimake ta yayanta su je makaranta bai sani ba kuma kanwan uwarsa ce yanzu sun fara fito kuɗi da masu ba da daloli dala ake tara dala har karansi ke sai an ba na dala kaza ba na dala kaza da wanda aka yi ma alƙawari aka ci shekara hudun farko ba a komai da shi ba yanzu a sai 'yan motoci da kada da a rufe bakinsu shi ke hmm. Allah kyauta wasu kuma gidan yari za a kai su an shirya an ma fara eh, an fara barazana hadda na dauri da kisa Allah kuma ka ba mu sa'a Allah ka kashe mu akan addini da sunna lahira za ta haɗa kowa da kowa wallahi kafin ka yi ma wasu sun yi abin da ya fi naka malam jafar kirjinsa shi ya ɗauka malam albani kirjinsa na tauhidi shi ya ɗauka allah kai mana gam katar mu ma mu ɗauka in kun ga an tsole muku ido sai ku kashe mu wa zalika la la yujdi ala ahlihi shay'a wannan kuma ba zai samu mutum da komai aka alinsa ba Allah ya nufin zai azurta ka zai azurta ka wanda Allah ya kaddara ba zai arziki ba haka nan zai mutu talaka ko da ko dan karuna ne shi mala yace rawahu ibn ibn jarir ibn jarir tabari ya rawaito wannan kenan ko wa qala ibn abbas abla dan abbas Allah ya masa rahama ce. fi qawlihi karkashin fadin Allah subhanahu wataala da yace qatta'at bihimul asbab ko wa taqatta'at bihimul asbab Allah ta'ala ce kuma duk wasu alaƙoƙi da ke tsakanin su ya yanke waɗanda ayan kun kun duba ta istabara allazina tubi'u min allazina Taba, wa ra'u al'azab ta suratul bakar akan shugabanni ne azzalimai da wasu suka yi tabin suka yi tabin su akan ta ayat ta magana suratul bakar ayat 166 ku je ku duba ko fassara mala abakar gumi ne za ku gani miyagun shugabanni ne da wanda suka bi su suka taimake su akan zalunci Allah ta'ala ya ce duk alakokin za ta zo ta yanke ranar alkiyama wallahi za ta yanke za a zo ta kanshi yake ta kanka kake kuma za ku yi Allah bayani abdullahi malam ce, ai ma'anan waɗannan alaƙoƙi su ne almawadda ƙaunar da ke tsakani da kai aka yi amfani kai aka biya ka zazzagi malami ka ci mai mutunci saboda kai ɗan kwaraka ne ƙazami <laughs> ko ba haka ba dauɗa an watsa maka kayan banza da wofi ka ci mutuncin malami ka ce kaza ka ce kaza ka ce kaza za a zo lokacin da wannan tsayar da kake ba za a jima ba wani zai taso ya bige yayi ne kafin kai an yi wasu da yawan su ma suna lahira kuma mu mun dinga tsine maka albarka kenan Allah ya sa kai mummunan karshe Allah ta'ala nuna juma'a muke bayan la'asar ko Allah muna roƙonka ka haɗa shi da mummunan karshen da zai zama aya ga yan baya Allah ka nuna mana shi a walaƙance a ƙaiɗaice ya Allah ka sa yayi karshen da sai yan baya sun tsoron abin da Allah ka mai da shi aya ka mai da ka mai da fir'auna ga yan baya Allah mun roƙe ka dan juma'ar da muka yi ma da sujadan da muka yi maka Allah ka amsa mana duk wanda zai ta mutuncin malamai da addini Allah ka walakanta shi fi duniya wal asira. fihi masailu akwai matsaloli masu muhimmanci da za mu koya a wannan ayoyi da ayoyi da hadisai da muka ji malaci al'ula ta farko ita ce tafsiru ayatul baqara mun ji ma'anan abinda ayan da ke cikin suratul baqara ta faɗa cewa akwai da cikin mutane suke son wasu kamar yadda ake son Allah kuma Allah ya siffanta wannan da ma'anan shirka ko as-saniyatu na biyu tafsiru ayatul bara'a tafsirin ayan da ke cikin suratul tauba ita ce fadin Allah ta'ala idan mutane sun kasance sun fi son 'ya'yansu da matansu har zuwa abinda muka ji الثالثة سينوك شيني وجوب محبتي محبته صلى الله عليه وسلم على النفس وال والأهل والمال واجبين دول مؤمن قرأي يصوم من الله صلى الله عليه وسلم على النفس في يدين ديك إنسان رنسا والأهل في يدين ديك إنسان إعلانسا والمال في يدين ديك إنسان دوكيانسا في الرابعة له أن نفي الإيمان korewan imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ɗayan ku ba zai taba imani ba kun ga kaman korewa ce ta gaba dai ko amma wannan korewan la yadullu ala al-khuruj min al-islam baya nuna cewa mutun ya kafurta ya zama mushriki abin nufi shine imanin mutum bai kai yanda aka so ba al-khamisatu sai na biyar anna lil imani halawatan mun fahimci cewa imani yana da dandano qad ji al al'abdu wanda bawa na iya jin wannan ɗanɗanan wa qad la yajiduha kuma zai iya yiwa ba bai ji shi ba dan baki ji zakin a zuciyarki ba inda kin yi riko da sunnan kin tsira kun fahimta shine abinda malam ke nufi inda kana ka abinda Allah ke so shikenan ka kai as-sadisatu sai na shida a'malul qulubil arba'a mun ji wasu ayyuka ibadu na zuci guda hudu da Allah ya dora mana allati la tunalu wilayatallahi illa biha wanda bawa ba zai taba samun jibinta da soyayyan Allah ba sai idan yana da waɗannan dabi'u guda hudu wala jid tamal imani illa biha kuma bawa ba zai taba jin zakin imani ba face sai da waɗannan abubuwan guda hudu su ne waɗanne wanda suke cikin hadisi Abdullahi dan Abbas wanne ne su ku koma mu duba wanda ya ihin waye ta kiyaye wanda ya mai wanda ya so don Allah na biyu na uku ya jibinta wa wala fillahi ya jibinci wani domin Allah ko wa ada fillahi kuma ya ne ya ƙiyayya don Allah to waɗannan guda hudun ibadu ne na zuci duka soyayya da ƙiyayya duk da zuci ake yin ba kamar sallah ne da ake daga gabbai ba da sauransu da harshe ko su wannan duk a zuci ne ce a as-sabi'atu na bakwai fahimu sahabi lilwaƙe yadda yanda sahabbai suka fahimci haƙiƙanin rayuwa yadda take gudana suka ce an na'amatar mu'akhati a la'amurin duniya mafi yawan gaba ganin soyayyar da mutane suke yi don al'amarin duniya suke wannan ba shekara dubu ɗaya da wani abu da faɗin wannan magana shekara dubu da ɗoriya sahabbai sun faɗi wannan to ga yanzu ga yanzu ne abu ya fi tsanani abinda kuma zai biyo ba Allah shine mafi sani to sai as-saminatu na takwas shine tafsiru mun ji tafsirin fadin Allah ta'ala wa taqata wa taqatta'at fihimul asbab duk wasu alaƙoƙi suka yanke gabarin su at-tasi'atu na tara anna minal mushrikina lalle akwai daga cikin mushrikai man yuhibbullaha wanda yake son Allah hubban shadidan so mai tsanani amma matsalarsa shine ya hada soyayyar da na wani Allah tunda ya ce wa minan nasi annas anan mushrikin. ko man yattakhidhu min dunillahi andadan wanda yake riƙon kishiya ga wani Allah sai Allah ya faɗi menene laifin da yasa suka yi shirka yuhibbunahum fa hubbillah suna san su daidai wa daidan yanda ake san Allah shi ne muka yi muku misali da wani ya haramta abu Allah ya halalta sai ka ɗauki na haramtawan ka na halaltawan Allah kuma wannan yana nan har a cikin al'adun mun ba ku sani ba kana cikin al'adu yana nan da ɗabi'u da ake da su sai an rika taka tsantsan sai na kusa da ƙarshe al'ashiratu na goma alwa'i mun ji alkawarin narkon azaba da Allah ya yi alaman kanati samaniyatu ahabba ilaihi min dinihi akan mutumin da abubuwa guda takwas suka fi soyuwa a gare shi fiye da addininsa na manta da na sani na zo da su mun bibi su amma ta ranar ma mun dai ji biyu daga ciki shine mutum mutum ya so kasuwarsa da kaza da kaza fiye da Allah ko ta suratul tauba din can alhadiyata ashara sai na goma sha ɗaya anna man ittakhadha niddan duk wanda ya riki wata kishiya to sawi muhabbata wannan abin da ka rika na kishiya ga Allah din kake daidaita soyayyarsa yayi daidai da muhabbatan Allah irin soyayyar da ake ma Allah fa huwa shirkul akbar Me irin wannan fa yayi babban shirka bari muku karatun balo balo ku gane ma'anan babban shirka in ya mutu ba za a ji mai sallah ba ba za a kai shi makabartar musulmi ban an san yana haka ya kuka ji abin bambara kwaiwai raƙumi a kabar ko to haka maganar take to amma ka ga ana yi gani daga cikin wanda za ku gani a wanda fa boka ne an da niddan ɗarta boka ne wallahi wata ba za ta yi kasuwa ba sai ta buga waya ko sai ta ji ba za ta aurar da yadda ba sai ta yi kai ko alkhairi ta samu sai ta kai mai na addu'a ta ce ai kafiya kar ya gudu to yana me yasa shi kike kai mishi bai azurta kanshi ba ai ya fi ki son kuɗin in baki sani ba ya fi ki bukatun ya fi ki son su ya za a yi inda ya san da gaske ne kanshi zai azurta ba ke ba ko ɗansa zai azurta ba ke ba Allah ya tsare mana imanin to sai mu tsaya nan insha Allah tariqu salin dami na ƙarshe insha Allah wannan darasi na nawa ne na talatin ko